This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Taimakon na Amurka na wannan shine ta koyar da sojojinmu da na ruwa da na sama da na ƙasa da 'yan sandanmu. Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari a lokacin da yake wata hira ta musamman da sashen Hausa na murya Amurka sai a kasance da mu domin jin kaɗan daga cikin hirar. Haka kuma menene tasirin ziyarar zuwa nan Amurka? To za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Za ku iya kiranmu ta wannan lambar biyar yanzu ga yadda duniyar ke ciki. Ta jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A ci gaba da ziyarar kwanaki hudu da yake a Amurka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu tarbar sakatar harkokin wajen Amurka John Kerry a ma'aikatar harkokin wajen kasar a yau talata. a jiya litinin shugaban ya gana da shugaba barack obama a fadarsa ta white house don tattauna irin barazanar da mayakan boko haram ke yi ga kasar baya ga sauran muhimman bututuwa da suka tattauna aka yi mr obama dai ya yaba da zaben da aka yi a shekarar nan a nigeria wanda ya kwatanta a matsayin zaɓe mai sahihanci shugaba obama ya ce mun ga zaben da aka mika mulki ga wata sabuwar gwamnati cikin kwanciyar hankali wannan a cewar obama ya tabbatar mana da cewa najeriya na mutunta dimokuraɗiyya shugaban na amurka ya kara da cewa ya damu matuka kan hare-haren 'yan boko haram ya kuma ce yana da ƙwarin gwiwar cewa shugaba buhari na da kyakkyawan shiri akan yadda zai murkushe 'yan kungiyar da kuma magance rashawa da take kawo cikas ga cigaban tattalin arzikin najeriya mr obama ya ce yana fata za su tattauna akan yadda amurka da najeriya za su haɗa kai akan batutuwan da suka shafi yaƙi da ta'addanci wannan ziyarar ta shugaba buhari ita ce ta farko a nan washington tun bayan da ya fara shugabanci a watan Mayin wannan shekara bayan zaben da aka yi babu rikici a can da kuma ana sa ran shugaban kasar zai sake cin zaɓe karo na uku bayan da 'yan kasar suka kada ƙuri'a a yau talata a zaben da 'yan adawa suka ƙauracewa an dai ci gaba da hidimar wannan zaɓe bayan watannin da aka kwashe ana zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma yin kira ga ƙasashe akan su shugaban ya sauya aniyarsa masu adawa da lamarin sun ce bai cancanta shugaba Ziza ya sake shugabancin kasar ba, amma kotun kundin tsarin mulkin kasar ta ce shugaban ya cancanta saboda 'yan majalisa ne suka zaɓe shi ba sauran jama'a ba a karo na farko da ya yi mulkin. Zanga-zangar da aka yi a baya-bayan nan ta kai ga tashin hankali ciki har da jin fashewar nakiyoyi da harbe-harbe a daren Litinin. a Bujumbura babban birnin kasar. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun. ya yi kira ga hukumomin da su tabbatar da an samar da tsaro da kuma kwanciyar hankali a lokacin zaɓen, ya kuma yi kira ga duk jam'iyyun ƙasar da su koma kan teburin tattaunawa masu ba da shawara a majalisar ɗinkin duniya na sa ido a zaɓen na yau talata wanda ya kunshi masu kada ƙuri'a miliyan uku da ɗigo takwas a ƙasar ta burundi ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren hukumar tsaron amurka ashka tana ganawa da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu a yau talata mako guda bayan matsayin da aka cimma ta shirin makamashin wato nukiliyar iran wadda mr netanyahu ɗin ke adawa da ita mai sakata ya nemi a karfafa gwiwar isra'ila jiya litinin inda ya kwatanta ƙasar a matsayin ginshikin da amurka ke amfani da shi wajen yin dabarunta a gabas ta tsakiya tun da farko mista netanyahu ya soki shawarwarin matsayin da aka cimma da iran da sauran kasashen amurka da birtaniya da china da faransa da rasha da kuma jamus yana mai cewa kuskure ne mai cike da tarihi kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dai ya amince da wannan matsaya da aka cimma ba tare da wata turjiya ba lamarin da ya janyo suka daga jakadan isra'ila a majalisar wato ron proso wanda ya kwatanta shirin a matsayin babban bala'i Mr. Prose ya ce yanzu haka Iran za ta yi amfani da kuɗi dala biliyan 150 kan 'yan ƙungiyoyin wato kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Amma tambayar da za a yi anan ita ce har nawa za a kashe akan Hezbollah da Hamas, nawa za a kashe akan shugaban Siriya Bashar al-Assad, kuma nawa za a kashe akan ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. jaka da Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta yaba da kwamitin sulhun, inda ta ƙara da cewa shirin ba zai gusar da damuwar Amurka akan Iran ba. ta kuma ce wannan damuwar ta kunshi take haƙoƙin bil'adama da kuma goyon bayan 'yan ta'adda da iran ke yi da kuma shirinta na makamashin nukiliya kasar japan ta ce ayyukan tsokana da sojojin ruwan china ke yi a gabashin tekun china na ɗaya daga cikin barazanar tsaro a kasar yayin da firayim minista shinzo abe ke neman ɗaukar wasu matakai da ake takaddama a kansu rahoton da ake duba harkokin hukumar na shekara-shekara wanda aka fitar a yau talata hukumar harkokin tsaro ta mai da martani ga beijing dangane da mai da iskar gas da ke kasan tekun gabashin china da kuma ƙarin sojan ƙasar da ake samu a kusa da wasu tsibirai da ke mallaka japan wanda su ma china ke ikirarin cewa nata ne rahoton ya musanta ayyukan da China ke yi a kudancin tekun China, inda ta fara gina wasu tsibirai matakin da ya ƙara janyo fargaba tsakanin Beijing da wasu makwabtan da ke gabashin yankin Asiya. Hukumar ta tsaro ta kuma nuna shirin makaman nukiliya masu linzami na Koriya ta Arewa a matsayin barazana ga tsaron Japan. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a ci gaba da ziyarar aiki da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yake yi a nan Amurka. Sashen Hausa na murya Amurka ya tattauna da shi kan batutuwa da dama. Da farko sahaba Imam Aliyu ya yi masa wannan tambaya. Um, kamun zuwanka uh, jami'ai da ke kula da yada labarai sun ce akwai manyan muhimman bukatu uku a wannan tafiya. Menene waɗannan bukatu kuma an samu biyan su a ganawar da shugaban Amurka Barack Obama? Eh, da farko yana so mutane su yi tunanin cewa akwai manyan kasashe na duniya ana ci masu g7 wato manya guda bakwai ah, sun kira ne na je jamus ah, sun nuna mana su a kan rashin tsaro a najeriya ballantana a arewa maso gabas ah, suka ce in ga musu abin da ake ciki na gaya musu suka yi alkawarin za su taimaka hmm. yasa da na dawo muka yi kokari hmm. muka rubuta abubuwan da muke bukata da kuma barna da su yan boko haram suka yi na kona makarantu da asibitoci hmm. da karya gadoji da kuma sauran barna dai da suka yi sannan kuma akan kasashe na zagaye da tafkin chadi wato da kamaru da chadi da niger da nigeria kuma benin ta da ta shigo cikinmu za mu samu sojoji tuni mun yi headquarter a aljamena babban birnin chad nigeria za ta ba da sojoji sauran kasashen su ma za su ba da an yi tunani inda za a sa su kuma za a kai su zuwa ƙarshen wannan watan mm. to abin da muke fama da shi yanzu shine ba su kayan aiki daga motoci zuwa bindigogi mm. sannan kuma su sojojin jiragen sama wato air force mm. su ma kuma da bukatunsu to waɗannan bukatu su ne na tattara tun ni an kira ni an tambaye ni bukatu da muke za mu aika musu wani manyan kasashe guda bakwai kuma na taho mu da shugaban amerika eh. da kwafe nashi to yanzu a ce me aka yi eh. jiya ne na gashi ko shekarun jiya eh. to sai an dan ba da lokaci haka mm. to tunaninka game da wannan matsala ta boko haram kamun ka kama aiki ya ka samu al'amarin ganin kuma yanzu sun an zafafa kai hare-hare na ma wannan tambaya saboda bukatu da kuke nema taimako gun amurka amurka ta yi fama da irin waɗannan matsaloli a kasashen iraki da kuma afghanistan inda kusan za a ce gashi za su baro su wannan ta'addancin tana nan wani irin taimako amurka za ta baiwa najeriya ganin ita bata magance waɗannan matsaloli a kasashe da ci gaba to ai abun da ya auku afghanistan da syria wanda kai magana mm. ba iri ɗaya bane na najeriya najeriya ai kaga mu akwai ga makwabtanmu mm. da niger mm. da chad da kamaru mm. kuma duk wanda yake bin kadin abin da ke aukuwa sun ga yadda 'yan boko haram suke faduwa waɗannan ƙasashe su tada bom su je su zagaye sojojinsu su kashe su su abin saboda haka mu duka ya tsunan in an ce ana ta kai ba a ta kaya saboda haka duka mai zumun haɗa kanmu za mu yi za yaƙi boko haram shi ne aka ce an haɗa wannan sojoji da ake kira da turanci multinational joint task force haka an kare magana tambar da nake waɗannan hari da yawanci boko haram ke harin sari ke suke yi abin da suke a iraki kenan abin da suke a afghanistan kenan ba ka sanin su zuwa suke su dana bama mai su gudu ko su shigo cikin jama'a su tada nakiyoyi ta yaya amurka za ta taimaka muku yayin da ita ba ta samu nasara ba inda ta fito ko kuma inda take yaƙe-yaƙe yanzu taimakon na amurka na wannan shine ta koyar da sojojinmu oh. da na ruwa da na sama da na ƙasa da 'yan sandanmu mm-hmm. akan abin su da suka koya suka kuma gani a waɗannan ƙasashen da ka faɗi da mm-hmm. afghanistan da syria mm-hmm. su koya ma mutanenmu amma ai ka sani akwai asali a najeriya mm. akwai masu unguni akwai dagatai akwai hakimai akwai sarakuna saboda haka abinda muke ta faɗiwa masu waɗannan shine baƙin fuskoki da kuma waɗanda suke shigowa daga ina suke wannan shine hanyar da za a samu a san waɗanda suke wannan yakin sari ka noke. To shugaban ƙasa shugaban Muhammadu Buhari kenan da abokin aikin mu sahabi Imam Aliyu. Ana sauraron murya Amurka daga nan sashen Hausa na murya Amurka. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga Asaba. wane ne akan layi Isiya ne yake magana daga Asaba. Isiya daga Asaba. Menene eh. ra'ayinka game da wannan ziyara da shugaban Najeriya Buhari ke ya kawo nan Amurka? Yana yi wa shugaban ƙasanmu a da Ubangiji Allah yadda ya kashi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya. Abin da ya bai nema kuma Ubangiji Allah tabbatar mana da shi. Amin ya rabi To me kake ganin kake son a cimma da wannan ziyara? to wannan ziyara ina so da ubangiji Allah taimake mu waɗannan manyan kasashe su sa mana hannu a kan wannan masiwa da ta addabe mu ubangiji Allah kawo mana ƙarshen ta to madalla mun gode yanzu kuma za mu koma Kaduna za mu je Kaduna wane ne a Kaduna Bello Sokoto menene ra'ayinka ga wannan ziyara da shugaba ya kawo nan Amurka eh alhamdulillah gaskiya dukkan wallah mun ji daɗin wannan ziyara da Buhari kawai a Amerika saboda ya ƙara mana martaba da kurjini tsakanin da Allah wanda shekara sama da talatin ba mu same ta ba saboda ka mun zo da Allah mun zo da wannan ziyara da Buhari ya kai kuma Allah haɗa kan Amerika da Najeriya su yi aiki da bayanai na gaskiya kowa a taimake to kana tunanin kuma mu taimaka Amerika wajen eh? to kana tunanin Amurka za ta taimaka wa Najeriya wannan ziyara ta kawo? wallahi kwari wallahi taimaka tunda ita abubuwan da Najeriya yana ce mata tuwa a wancan lokaci ko ta kasa samun hanyar da za ta shigo ta yi magani shi saboda wancan gwamnati baya gode Malam Bello yanzu kuma bari mu je Katsina wane ne akan layi? Salamu alaikum. Amin alaikum salam wa ke magana? Kana da magana da Aliyu Sharmaki. Aliyu Sharmaki barka da yammacin yau menene ra'ayinka game da wannan ziyara gaskiya muna godiya Allah da ya kai mana shugaban kasar lafiya muna fatan ubangiji abin da aka jini wa Allah ya sanya a je lafiya a dawo lafiya to amin to me kake mutane da muke fama da su ubangiji Allah ya kawo mana karshen su Allah ya lalata amiyar su to kana shin kana ganin cewa Amurka za ta iya taimakawa Najeriya wajen yaƙi da su 'yan bindiga masu tada kaya baya To insha Allah muna tunanin haka ma abin da ya lalata al'amuran da da suka janye baya akan wannan hidima ainihin shugabanninmu da muke da su a Haka ne to amma kuma za ka san cewa su suna kai harin nuka noke ne kuma Amurka ta sha fama da su kama a hirar da aka yi da farko a cikin shirin da ka ji. To ta ya za a Amurka ta taimaka wa Najeriya ta su yaƙi wannan 'yan bindiga? sha Allah mu dai mana da kyakkyawan zato duk yadda dai Allah ya ba su iko muna fatan ubangiji Allah ya tabbatar mana da abin da ya zama alheri to madalla mun gode bari mu je taraba wane ne akan layi a sadiq ne daga taraba to malam sadiq menene ra'ayinka na yau a ra'ayina na yau ina wa shugaban mu najeriya allah ubangiji ya ba shi nasara duk abin da ya je a can Allah ya bashi nasara ya ci nasara abin da yake so wayancan shugabannin kasan su taimaka masa domin kasan mai ci gaba. Haka ne ma Sadiq so a kasan cewar sun tattauna da ya gamu da shugaba takwaransa na Amurka Barack Obama kuma sun tattauna akan tsaro tattalin arziki cin hanci da rashawa da sauran batutuwa. To me kake ganin eh. wannan haɗuwa da suka yi za ta cimma? a labarun da mu muke ji kuma da abun da kuke gaya mana gaskiya ina ga akwai nasara ciki domin mun duba a tafiyansa da ya yi muka mun duba gaskiya kasashen da suka bashi goyon baya a dazuman da ya yi da kasashen da suka bashi goyon baya sun tabbata su riga su wa najeriya taimako mu kuma mu talakawa muna jira mu ga wannan taimakon ya zo a arewacin najeriya sannan mu talakawa mu ga abin da ya kamata amma ga komi a ƙasa. To madalla ma'an sadik mun gode kwarai da gaske bari mu je oyo wane ne oyo? Malam ka she rediyon ka sai mi magana. Malam faɗi sunan wane faɗi sunan ka? Isiyaka Karim suna. Isiyaka Lipto menene ra'ayinka na yau? Ra'ayin ya kenan muna da muna da abin da Ah, babban aniya game da addu'a shugaban kasar namu shi buhari inda ya je allah ya kai shi lafiya abin da ke dafa allah ya sa ya samu daga nan ma ba nan ma fasa wuce zuwa german russia da sauran kasashen bukan gaba daya so su taimaka masa sannan mu na sashi aka kai switzerland da nan amurka allah ya bai sa'a a damar da mu nan kasar a gina mana a jakuta a sirrolin mills a samu duk ire-iren mota jirgin kasa jirgin kasa fatin su wani gaisa a jakuta. To madalla mun gode da wannan isiyaka. Bari mu je Kaduna, wane ne a Kaduna? Wane ne a Kaduna? Mahmud Samunaka. Mahmud Samunaka. Malam ra'ayin ra'ayinka kan eh. wannan ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ya kawo nan Amurka? Lallai na yi matukar farin ciki da jin labaran da kuke bayyana mana a kan kokarin da shugaban kasa zai mana a wannan kasa. Mun yi farin ciki kwarai da gaske Allah ya mana gudunmawa. To amin ya rabi to me kake ganin za a cimma kana ganin zai yi tasiri kuwa? In zai tasiri a maganganun da shugaban kasa ya na saurara ta kafafen yaɗa labaran ku. Haka. Ya yi magana masu unguwanni. Haka. Sai ina ganin to manyan hotel-hotel da baki suke sauka menene ya kamata a yi akan wannan al'amari haka ne to madalla mun gode malam kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka yanzu kuma bari mu je lagos wane ne akan layi daga lagos bakare ne da lagos bashar daga lagos malam menene gudunmawarka ko ra'ayinka in fact ra'ayina game da kudaden da ake sace ake zo ba na ji magana da ake fara za a kawo mana kuɗi na allah sa kokarin buhari ya yi kokari da taimaka kuma da duk abin da ke tafiya a kawo mana kuɗi nan a amfani da shi a talakawa hello yawwa to a magana kuɗi sun yi magana da shugaba obama sun tattauna kan wannan batu amma amurka ta ce ya a kawo shaida cewar an kawo kuɗin ko an fitar da kuɗin daga Najeriya za su taimaka wajen dawo wa Najeriya da wannan kuɗaɗe. Ka fahimta malam? To ina ji dai mun rasa malam, malam Bashari. To jama'a har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kada a manta yanzu za ku iya kiran mu ta layukan a buɗe suke domin ku bayyana ra'ayoyinku kan batun ziyarar da shugaban ƙasar Najeriya Buhari yake a nan Amurka. Shin kuna ganin haka zai cimma ruwa kuwa? Wannan shine muke son mu ji ra'ayoyinku a yau. kada a manta dai a jiya ne dai shugaba buhari ya gana da shugaban takwaransa na amurka barack obama inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro da tattalin arziki da cin hanci da rashawa to ina jin dai mun samu kira daga kogi wane ne a kogi suleiman ibrahim ne daga ajakuta suleiman daga ajakuta eh. menene ra'ayinka akan wannan ziyara da menene ra'ayinka akan wannan ziyara da shugaban Najeriya ya kawo nan Amurka? Faɗa mana malam. To wannan ziyara da Muhammad Buhari ya kai ta shugaba Muhammad Buhari ya kai Amurka. Wato muna fatan abubuwa wanda suke dagule ko kuma kamar irin kudade da aka sata da sauran waɗansu abubuwa da kuma tsaro da kuma irin wannan ma'aikatar da muke ciki nan a jakuta din nan. Wato babban ma'aikata ce wadda za ta iya rike Najeriya da sauran waɗansu wurare ma. to madalla da wannan mun gode da wannan kira da kai to da wannan muka kawo ƙarshen ɗaga wayoyinmu na yau madalla mun gode wanda sai kira wanda ba sai kira ba kuma za su iya gwada mu a gobe har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon kuma na cewa ƙarfe. hudu da hamsin da biyar. Shekara goma sha shida na PDP gwamnati takwas gamun wace gwamnati ta yi ministoci cikin wata biyu da aka zaɓe ta su ma su kenan ba dai mu da muka zo muka samu wannan katon ƙwara a ƙasa ba mako ku bi sai a rika shawai ba a ministan ba a saurari shirin Dimokuraɗiyya a yau cikin shirinmu na karfe shida na safe domin jin cikakke hira da shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Iraki ta bayyana gagarumin jagorancin sojinta wajen kwato lardin Ambar daga hannun 'yan kungiyar ISIL wanda suke rike da manyan birane biyu na lardin Ramadi da Fallujah. Kawar da kungiyar ISIL ba mai sauki ba ne, kamar yadda shugaba barack obama ya lura kwanan nan cewar 'yan ƙungiyar isil suna shiga su saje da fararen hula a biranen da suke ƙarƙashin ikonsu amma a yayin da sojoji suka fafata da mayakan isil yana da amfani masu marawa ƙungiyar isil baya a iraki da siriya da sauran wurare su ji labaran waɗanda ƙungiyar isil ta yi amfani da farfaganda wajen jan ra'ayinsu amma daga baya suka yi fatali da ita kamar yadda shugaba obama ya faɗi domin durƙusar da ƙungiyar 'yan ta'adda irin ta isil dole ne a raunana irin aƙidarsu wadda ke sauya tunanin mutane su shiga ƙungiyar. Wa zai yi fiye da 'yan cikin gida waɗanda suke da masaniya akan komi? Ga misali, tsohon mayakin ISIL daga Fallujah wanda aka sani da Hamza wanda ya yarda ransa ya shiga ƙungiyar ISIL a kakar bara, amma ya fita bayan wata shidda. Ya faɗa wa mujallar Independence Newspaper cewar ya shiga ƙungiyar ne a dalilin addini, amma maganganunsu da ayyukansu suka firgita shi. kamar yadda suka sa shi ya kashe 'yan sunni waɗanda kuma ya san su aka kuma sa shi kama ƙananan 'yan mata domin yin lalata da su a cewarsa da farko na ɗauka suna faɗa domin Allah ne amma sai daga baya na gane cewar manufarsu nesa take da irin manufar islama irin adalcin da suka ce suna nema a lokacin da suka fara zuwa garin fallujah sai ya koma irin na fatar baki kawai haka ma wani matashi ɗan siriya usaid barhu wanda ƙungiyar isil ta horas a matsayin ɗan ƙunar baƙin wake wanda daga ƙarshe ya miƙa kanshi ga hukumomin Iraki. Ya faɗa wa mujallar New York Times a shekarar da ta gabata cewar ya shiga ƙungiyar ISIL ne bisa ga yardar kansa saboda ya yi imani da addinin Islama kuma ya gamsu da maganganu da kuma ayyukan ISIL hada ma cewar idan bai shiga ƙungiyar ba 'yan shi'a za su yi wa mahaifiyarsa fyaɗe. Nan da nan a cewarsa sai na fahimci abubuwan daban suke da na Islama misali ya lura cewa isil ta ladabtar da jama'a da dama da aka same su suna shan taba sigari bayan kuma a sansanin nasu ya ga mutane da yawa suna shan taba sigari ya ga ana luwaɗi da dama tsakanin mayakan na isil kuma ya ci gaba da damuwa akan yadda ana hallaka mutane da basu ji ba basu gani ba shugaba barack obama ya ce yakin ƙasa da ƙasa da ƙungiyar isil yaƙi ne da 'yan ta'adda waɗanda suka karkatar da maganar islama kuma mafi akasarin mutanen da suke shafa musulmai ne haka ma waɗanda suka taɓa ɗanɗana shiga ƙungiyar ta isil suka faɗa wannan shine sharhin muryar amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma za mu koma ga Muhammad ya ba mu labarai amma wannan karan a takaice. To a ci gaba da ziyarar kwanaki hudu da yake yi a Amurka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu tarbar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a ma'aikatar harkokin wajen kasar a yau Talata. a jiya litinin dai shugaban ya gana da takwaran aikinsa na amurka barack obama a fadar white house don tattauna irin barazanar da mayakan boko haram ke yi ga kasar baya ga sauran muhimman batutuwa da suka gana a kai a can burundi kuma ana sa ran shugaban kasar zai sake cin zaɓe a karo na uku Da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie ta haɗa shi ta bada umarni. Da injiniyan Musulman Nisar Fili Hashin Gumel nake cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.